ko kuma ya shiga cikin ni'ima ɗayan biyu duk mutumin da ya shiga ƙabari. wannan wani abu ne da zai same mu la muhalata imma an ya kuna alƙabru raudatun min riyadil janna wa imma an ya kuna hufuratun min hufarin niran ko dai ya zama dausayi ne daga cikin dausayin aljanna ko kuma ya zama rami ne daga cikin ramin wuta ba a wuce ɗayan biyu Allah Ubangiji muke roƙo ya datar da mu masaukanmu su zamanto dausayi ne na gidan aljanna Allah ya kare mu da azabar kabari kuma wajibinka ne ka yi imani da wannan matukar kana koyi da annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Ila an yi ba'asa yau malƙiyamati, kuma idan mutum ya tsinci kansa cikin wannan ni'ima, haka zai zauna cikin wannan ni'ima har a tashi alkiyama. Haka kuma idan mutum ya tsinci kansa cikin wannan azaba, haka zai zauna cikin wannan azaba har lokacin da za a tashi alkiyama domin shi kabarin ba mazaunin ba ne a zongo ne ka ɗan je ziyara ne kawai za ka wuce ba nan ne wurin zaman ba shi yasa ka ce hatta zur tumul maqabir ziyara kawai ka je za ka wuce ba nan ne gigarin ba Allah ya datar da mu wal qabru shi kabari huwa manzilatun baina duniya wal akhirah wani masauki ne da ake tsayawa a yi zongo tsakanin duniya da lahira duk mutumin da ya je kabari ya bar duniya bai iso lahira ba ya bar duniya amma bai kai lahira ba shi kabari zongo ne baina duniya wal tsakanin duniya da lahira zalika, saboda haka ne yusamma bil barzakh shi yasa aka kira shi barzahu limaza li'anna al barzakha الحاجز بين الشيئين shay'aini بين شيئين shay'aini abinda ake ce masa barzakh wani abu ne da zai shingace ya raba tsakanin abu biyu idan kana da wani ɗaki ta arewa wani ta kudu ba ka so a ga juna sai aka sa zana tsakani shi an sa barzakh an sa shamaki tsakanin wannan ɗakin da wannan kaga mai wannan ɗakin sai ya fito ya shimfida a ƙofa ɗakin sai huta mai wancan ba ya fito ya shimfida an sa mai tsakani to kabari barzaku ne tsakanin duniya da lahira wani shamaki ne ya raba ka da duniya ba kwa tare kuma ya raba ka da lahira ba ka iso ba kabari kenan a ah, ولذلك قال جل شانه مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان koguna ne guda biyu suka haɗu a rami ɗaya ina jin a jihar adamawa ma akwai wannan kogunan ko inda kogi biyu suka haɗu a rami ɗaya a numan ko za a ga ruwan bai haɗuwa bainahuma barzakh la yabghiyad daya baya shiga cikin daya to akwai wannan kogin Allah subhanahu wataala ya aje shi wannan nazarci ne wannan na dadi ne kuma suna tafiya gu daya in ka debo nan sai ka ji dadi in ka debo nan sai ka ji zarzi ga su kuma suna tafiya wuri daya amma la yaghiyani daya baya danne daya ba mai zaluntar wani don me an sa huma barzakh an sa shamaki tsakani shi yasa aka kira zaman kabari zaman barzakhu wucin tirai ko wani wuri ne irin shi ba a kai kasel ba kuma kawar yawo kana bayan kanta an gane to haka shi yake Allah ya datar da mu Layar gilmalihu malihu alal al mai ruwan zartsin bai danne ruwan daɗi ya shiga ya mutsa shi yanzu idan da za ka ɗauko ruwa wanda aka zuba mar gishiri kofi ɗaya cikin kwano sai aka ɗebo ruwan da ba a sa masa komi ba cikin kwano sai aka juye a daro ɗaya za su ware don Allah bai sa musu shamaki ba kana ɗebowa he ka ji gaba ɗaya sun jirkice za ka ji gishirin ya amma wannan ga su a rami ɗaya in ka ɗebo nan sai ka ji zartsi in ka ɗebo ta nan kuma he ka ji ruwan daɗi ta nan kuma he ka ji ruwan teku ne bai shawuwa ta nan kuma ruwan sha ne mai daɗi shi yasa ya ce la ya bagil malihu mai ruwan zartsin mai gishiri-gishirin bai dannewa alal azbi akan wannan mai daɗin kowanne yana tafiya daidai yadda Allah ya ce masa wala ya rugil azbu alal malihi haka kuma daddaɗan bai danne marar daɗin li'anna Allah ja'ala bainahuma fasilan don ya Allah ya riga ya sa maradi a tsakaninsu la yaqtali la bi haza. wannan bai cuɗanya da wannan don haka falbarzahu huwa alfasilu baina shay'aini in ka ji an ce barzakh to wata katanga ce ko shamaki ko tsakani da aka sa tsakanin abu biyu ya raba su ya hana wancan ya hadu da wancan to shi yasa barzakhu an hana ka ka zo duniya ka barta baka iso lahira ba don da sauran lokaci li'annar duwar domin gidaje nau'i uku ne ko kuma masaukai guda uku ne shi ne ce li'annar dur salat domin gidajen uku ne darud duniya akwai gidan duniya wadarul barzakh akwai gidan barzahu wadarul qarar akwai gida na tabbata shine gidan lahira kaga kenan zongo nawa zongo uku amma dukkan su ba matabbaci a ciki sai a na ƙarshen aka ce darul qarari shine na matabbaci in ma ka tabbata cikin nima ko ka tabbata cikin azaba amma a duniya duk matsalar da ka shiga ba za ta tabbata ba wata ran za ka barta barzaku ma haka wata ran za ka bar shi amma gidan lahira shine gidan tabbata hadhihi waɗannan gidaje allati murru bihal ibadu wanda bayin Allah suke shuɗanya ta kansu daru duniya muhallul amali gidan duniya dai an kawo ka ne don ka tsaya ka yi aiki don ka gina gidanka na tabbata na lahira don kuma ka samu shimfiɗar da za ka futa idan ka je barzahu nan ne ake samun wannan duka a duniya darul amali gidan aiki kenan idan mutum ya yi sakaci bai yi aiki ba a yanzu sai ya ɗauke lokacinsa gaba ɗaya ya yi ta gyaran duniya bai gina lahira ba ai a cikin mahaukata ina ga ya kamata a ba shi rawani ƙwarai da gaske mutum ya zo duniya ya yi ta gini a duniya kawai duniya kawai yake ginawa bai gina ko bukka a lahira ba yanzu akwai mahaukacin da ya shekara ishirin a garin nan kasan shi kullum tun yana neman naira ɗaya har ya koma goma yake nema yanzu yana neman murtala yana da bukka yana da hankali to to haka mutumin da ya zauna a duniya ya gama ya koma lahira ya tafi wuta bai da hankali hankali na sisi ba ka da shi a ce dai ka zo duniya don ka gina lahira ka yi shekara hamsin a duniya amma ka je lahira baka da ko bukka eh? duniya fa an ce darul amali gidan aiki ne to me ka aikata don gobe ba wai gidan aiki ka ɗau kwangiri ka ɗau diga ka ɗau itace ka ɗau gatari ka ɗau fartanya ka ɗau sanda ka ɗau meye ka ɗau biro ka ɗau ka yi ta neman gina duniya ba shi yake nufi ba ko shakka babu wannan muwasalat ne abubuwan da za su sada ka da lahirarka ne in ma kiwon ne ya kamata ce kana amfani da shi ne don ka gina lahira in ma noman ne ka yi amfani da shi don ka gina lahira in kasuwanci ne ma if amfani da shi don ka gina lahira in ma biron ne ka yi amfani da shi don ginin lahirarka amma ba wai kai ta gina duniya duniya duniya duniya ka je lahira baka da komi wannan aikin fa ya tafi a banza ba da wani amfani yana daidai da mutumin da ya kwana yana gem. E, ko da tun da ka fara tun karfe goma har aka kira a salatu ba gem din da ka faɗi ne ribaka eh in yi ya waye wani sakamako za ka gani ka yi kwana a banza to haka nan mutumin da ya gina duniya kawai zai je lahira a banza domin nan ne darul amali a wa darul barzakh wancan gida na zongo na biyu kuma wahiya muhallul intizar nan gidan dako ne gidan jira gidan jiran shari'a nan ana jiran shari'a kafin ranar da za a yi shari'a ta zo ranar ƙarshe to shi ne barzahu zangon da za a yi kafin alkiyama ta tsaya a wadarul ƙararru gidan tabbata hiya darul jaza'i shine gidan da za a baka sakamakon aikinka na duniya ko dai a saka ma da aljanna ko kuma a saka da wuta Allah ya tsare mu wallahu jalla wa ala yaqulu Allah mai girma da daukaka yace hatta zurtumul maqabir limadha qala hatta zurtumul maqabira فدل على أن المقابر ليست محل إقامة بل الإنسان فيها مثل الدائري الذي يزور ويرتهي me yasa ya faɗi haka hatta zurtumul maqabira har kuka kai wa kabari ziyara saboda me fadalla hakan yana nuna maka ala annal cewa su ƙaburbura, laysat muhallu iqamati ba guri ne na zama dindindin ba bal al-insanu fiha mislu zairi mutum a cikin kabari tamkar wanda yaje je ziyara ne wanda ya je ziyara ba yana sa tsammanin tashi ya koma ba ko ya wuce mm. to haka allazi yazuru wa yartahidu mutumin da zai zo ziyara in an jima ya ɗaura kyankyandinsa ya yi gaba a ja'alal muksu fi makabiri ziyaratu shi yasa sai ya mai da zaman da ake yi a makabartu ko a cikin kaburbura tamkar ziyara ne kawai li'annahu yaqimu mayar ta hilu, domin mutum zai ɗan zauna wani lokaci sannan ya ɗaga ya yi gaba ya tafi filin alkiyama inda za a yi masa hisabi ya tafi wuta ko aljanna lakin fi fatarati wujudihi fil ya ce, sai dai a daidai wannan ɗan lokaci da mutum ya tsinci kansa cikin ƙabari. Awwalan ko kuma awwal ma yudahu ya yudahu fi fil qabri ko hmm. a farkon lokacin da aka saka shi cikin kabari wa yusawwa alaihi turab lokacin da aka maida ya aka lullube shi wayan sarifin nasu anhu mutane suka juya suka bashi cikin rami shi kadai bayan gari fa innahu la yasma'u mawukar a alihim yana jin takun sawun takalman su fa sanda aka tashi ru aka juya mutum zai ji karan tafiyarsu. amma ba da daman da zai tashi ya biyo yan uwan suna tafiya Ya yatihil malakani shine waɗannan mala'ikun za su zo masa fil kabri a cikin wannan kabari sanihi su zaunar da shi wato adruhu fi jasadihi a dawo masa da ransa cikin jikinsa wa haya hayyan sai a bashi wata irin rayuwa amma fa hayatan barzakhiyya irin rayuwan barzakhu ba irin rayuwar duniya ba domin rayuwar duniya ba za ta ɗauki azabar da za a yi wa mutum a wurin ba wata irin rayuwa ce ta barzo wanda idan da a lokacin kai za ka buɗe ba za ka ga rayuwar ba za ka gan shi mace kawai walaisat misrul hayati latifin duniya ba irin rayuwar duniya bane suna zaunar da shi fa yasalanihi su tambaye shi man rabbuka waye ubangijinka a rannan ne zai ga ranar tauhidi wa ma dinuka a rannan ne zai ga amfanin rike musulunci wa man nabiyuka a rannan ne zai ga amfanin bin sunna mai da manzon Allah jagora fai za a ja ba an la'as'ila idan ya amsa waɗannan tambayoyi bi jawabin sahihin naja amsa ingantatta to ya tsira waye ubangijinka wanda ka bauta masa shi kaɗai, kaga mutum zai ce ubangiji na Allah wa menene addininka in ka kuskura kace dariƙa kaza ka shiga uku ko kungiya kaza za ka jaku wallahi sai dai ka ce al-islamu al-islamu ka saba da wannan a zuciyarka daga ka birgita ka ji kai dan musulunci ne a ranka don ba tambayar da za a maka in banda wani. me addininka musulunci shikenan ka tsira wallahi amma kace a qadiriyya a arusiya shi'a waye waye ka shiga uku me addininka kace musulunci shikenan don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ubangijinka kuma Allah waye shugabanka annabi Muhammad in ka faɗi wani sallallahu alaihi wasallam nan ma ka shiga ka yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya saba a zuciyarka cewa shine kawai shugaba shi aka aiko ma kar ka yarda ka rataya wani a tambaye ka kabari ka ambace shi ka ci duka ba ruwa na fata nake nema Allah ya kubutar da ni Yauwa. don wannan sune tambayoyi kadai da za a yi maka daga an tambaye ka wannan an gama wayu Allah da ka bauta masa shi kadai me addininka me sunan addinin waye annabin da aka aiko maka sai ka faɗi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka tsira iya tambayoyin kenan sun isa in ka amsa su dai naja duk mutumin da ya amsa wayannan ya tsira to ko ka haddace littafin Allah ka haddace sunnoni gaba ɗaya hadisan manzon Allah ka haddace mutum na littattafan furu'a da sauransu in ba ka da kyakkyawar aƙida alaƙa ka ba hakan take ba wallahi ba za ka yi amsa ka yi ka yi Allahn ya zo sai ka kasa don a duniya ma in matsala ta same ka ba Allahn kake kira ba kana firgita zai ka cewa ne ko kan uba to ba mamaki a buge ka a tashi a ce marar buga ce kazar uwa yau kuma ranar da ka amsa wa munkar da nakiri da kazar uba ko kazar uwa to aiki ya ɓaci ya kamata ka san menene za ka aje a zuciyarka menene harshenka zai saba da shi sannan ƙida ta zauna maka wallahi duk wayonka baka isa ka yi wa Allah wayo ba in dai a rayuwarka baka rayu da tauhidin ba baka rayu da son musuluncin ba baka rayu da son manzon Allah so na hakika ba in an tambaye ka a barzaku ba za ka iya bada waɗannan amsoshi guda uku ba ga su suna da sauki amma kuma suna da wuya a rannan yanzu dai haka ce jarrabawa za a yi ba wanda ba zai ci ba man rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka ba wanda ba zai amsa ba to amma a can fa ba za ka iya ba in dai baka rayu da hakan ba Thank <coughs> to shi kenan duk mutumin da ya bada waɗannan amsoshi sahihai ja wa sa'adu, sa'adatan la shaqa'a ba'da to ya samu rabo rabon da ba tabewa bayan sa tun daga wannan lokacin kuma mutum ya shiga cikin ni'ima ni'ima kuma sai dai wacce tafi wata kawai za ta rika zuwa amma ba maganar kuma komawa baya ba sauran shaƙawa. sa'ada ce kawai wata kan wata har a dangana da aljannar da aka tanada wa mutum Allah ya ba mu nasara wai wasa'u lahu fi ƙabrihi a lokacin za a buɗe ƙabarin a yalwata shi a faɗaɗa shi maddal basar iya ganinka kaga mu nan mun yi shi bai wuce take ɗaya ba an matse mutum an ɗura shi da ƙyar idan da an ce fuskar ta kife fa ma ana so a juya ka rasa inda za ka yatsun yatsunka kabarin gaba da baya ko ina ya matse to amma idan ya amsa waɗannan tambayoyi waɗannan mala'iku za su ture ƙasar kawai sai ka ga an buɗe kabarin ya zama kawai wani irin falo iya ganinka iya ganinka kawai sannan falon ba emti ba ba haka kawai akan ƙasa kake ba da shimfiɗa irin na tufafin aljanna kafet irin na aljanna za a turo maka AC daga aljanna ka rinka sha daga nan har a tashi alkiyama ana ana ga an kai ka an matse an zo an gaji gadonka an gaji matarka an gaji gidanka an gaji motarka ana shan AC ko to kai kuma ka kana can kana shan wanda ya fi nasu to amma ba idan aka samu akasi katuwar katifar da kake kwana ka bar ta nan kai da irinta har abada Allah ya sauƙi. to ya yace za a buɗe wannan ƙabari a yalwata shi maddal basari ko madda basarihi iya ganinsa wa yuftahu lahu babun ila aljanna a buɗe masa ƙofa daga inda yake har gidansa na aljanna wa yatihi min rauhiha daga cikin irin rauh kanshi da ni'ima da sanyi na aljanna din sai rika shigo masa cikin wannan ƙabari. wa biha da irin daɗinta da ƙanshi wa yi umaru lahu wa yi umaru ko lahu bi firashin min aljanna sai a ce a zo a yi masa shimfiɗu da tufafin aljanna da irin shimfiɗar gidan aljanna shimfiɗa masa a ce ya kwanta fala ya zalufi na'imin haka mutum zai zauna bai gushe ba yana cikin wannan ni'ima fi kabari cikin kabarinsa har a tashi alkiyama to wannan fa wa hadha amrun ghaibiyyu wannan fa al'amari ne na gaibu Allah ne ya san yanda yake yau idan da zaka je kai ta buɗe kaburbura ba kabarin da zaka tarda shi da haske ba kabarin da zaka tarda da shimfida ba kabarin da zaka tarda da sanyin AC don me don wani abu ne wanda Allah ne ya yi shi ya ɓoye shi don ba duniya ba ne balle kai ɗan duniya ka gani wani abu ne barzaki wani wuri ne an bar duniya ba a lahira ba tun da kai kana duniya kuma ba za ka gani ba don haka abu ne wanda yake gaibi la ya alamuhu babu wanda la na alamuhu ba za mu san shi ba falau fatahana alqabra idan da za mu je mu bude kabarin ma ma wajadna min zalika shay'an ba za mu tarda komai ba cikin kayayyakin nan da muka lissafa kuma suna nan e, idan da har akwai su za a gani ai da an rinka barewa ana ɗauka. ka san akwai kilishin aljanna an shimfida wani malami ko wani bawan Allah mumini ba an rinka kurma kaburbura ana ɗebo shi ba aka saki dikawani ma balle hmm? to ka gani dai to don haka ba za ka gani ba ko ka kurma kabarin sai dai ka ga ƙasussa, sai dai ka ga nama zobanye amma ba za ka ga wannan ni'imar ba domin ruhin ake ni'imtawa ba naman ba wannan naman ba shine za a kai aljanna ba wani sabo za a yi ruhin kuma shine yanzu idan ruhin ka ya fita daga jikinka ko an yanka za ka ji zafi ne? To ruhin ake ni'intawa don ruhi shi yake jin daɗi, shi yake jin zafi. Yau in ba ka da rai, komi za a yi maka in za a jefa gawar a wuta ma ba za ta motsa ba. Amma idan a rai a yana ciki ba, ko allura aka soka he kaga ya zabura. To ruhi ne mai jin daɗi, ruhi ne mai jin zafi. Ruhin Allah yake ni'intawa. ko ba zai sake gina masa wannan jikin ba sai in za a yi alkiyama sai a sake gina masa jiki sai a sake maida shi ciki sai kuma a sake tayar da shi a je a yi masa hisabi ko a ƙona ko a ni'imta <coughs> li'annahu fi alamin li'annahu fi alamin wa nahnu fi alamin akhar domin shi yana wata alam mu ko muna wata alam wanda ya muke ya shiga wata alam daban ma'ana wata duniya mu kuma muna wata duniya mu muna alamul duniya shi kuma yana alamul barzakh kaga wanda yake alamul barzakh da wanda yake alamul duniya ba gude suke ba don haka babu yanda za a ce za ka ƙare wa alamul barzaku gani har ka ga abin da ke ciki sai ran da ka halarci gum kuma ba dama don ka tona kabari ka shiga ka ce yanzu na je barzaku a duniya kake amma idan ka mutu ko an sa ka kabari ko ba a sa ka ba a barzaku kake don ba ka iso lahira ba ka bar duniya ko da ƙona gawar aka yi aka sheƙe tokar a barzaku kake kuma Allah zai maka wannan ni'imar in ka cancance ta zai maka wannan azabar in ka cancance ta wa ammal munafiqu wannan kenan mutumin kirki wanda ya rayu da tauhidi bai munafurci Allah subhanahu wa ta'ala ba, bai munafurci manzon Allah ba, bai munafurci musulunci ba, bai ha'inci masu imani ba. Shi ne zai amsa waɗannan tambayoyi guda uku. Wa ammal munafiku walmurtaddu ko walmurtabu, amma mutumin da yake munafuki. <coughs> kowanne rayuwarsa take cike da shakku. <coughs> yanzu wani yana nan shi tsakanin yarda da rashin yarda yake raye mutanen nan wani lokacin fa kamar da gaske wallahi to amma kuma jiya fa an ce kai shi a haka yake hmm. murtab ke shi a shakka yake shi bai yarda ma sunna wajibi ne a bi sunna ba shi yanzu haka ajin da yake yana na yana tunani yanzu da bin ɗariƙa da bin sunna wai ni ne ne ne na kasa ganewa wai har ka ka kasa ganewa wai shi ya kasa gane me fi ɗariƙa ne ko sunna to yanzu in ba kyau shekwa ne da shekwa ne da ranka ya daɗewa ne da suwa ne duka fa suna yi kuma a ce ba kyau to amma kuma ai gaskiya ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ai ya fi kowa ah. gaskiya kuma fa shi ne ya fi kam to shi yana nan ya zama munafiki murtabi an gane wannan ko ya ce to ba innahu ya shi idan aka tambaye shi man rabbuka idza qila lahu man rabbuka qala la adri man nabiyuka la adri ma dinuka la adri shi bai sani ba kawai kuma wannan kalma ta la adri ba ta zo masa sai ya kokarin sai ba da amsa don zai tuna wannan amsoshin fa ya iya su a duniya masu sauƙi ne hmm. sai kama ha ha ha ha ha addaka mar kar ka bata mana lokaci muna tambayar ka ba mu da aiki kai kaɗe muka sa a gaba ne ka gaya mana eh, yi ji dai za a sai ce ban sani ba don amsar ba za ta zo ba Gane ce bai sani ba yana ga zai fi samun sauki sai ce la'adari sai amar tambaya ta biyu ta mara kama ha ha ha ƙarshe ban sani ba hatta wa in kana min hatta fi dunya muta'alliman wa yahfazu al-mutun wash-shuru' koda a duniya ɗalibi ne yana karatu ya haddace littattafai ya haddace sharhi sharhi na littattafai kala kala wa yahfazu al-lugha ya iya larabci wa huwa khadibun har ma yana hudubobi musa'i'un mutum ne wanda yake ƙoƙari wajen ainihin ƙwazo wajen kira da shauransu amma munafiki ne murtabi mus'i'ancinsa da kaɗibancinsa da haddace mutum ɗinsa da haddace shuru ɗinsa da kasancewarsa muta'allimun bai zai masa amfani har ya gane rabbi Allah diniyar islam a nabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam ba zai gane wannan ba. Wa mutahaddisun ko da yana ba da ainihin karatu yana karantar da hadisai wani lokaci, matukar yana da shakka a cikin zuciyarsa. Matukar bai da yaƙini akan cewa annabi Muhammad sallallahu Alaihi wasallam shi ne manzon Allah, in dai har bai da yaƙinin musulunci shi ne addini. in dai bai da ne Allah ne kadai abun bauta in bai tabbatar da wayannan kalmomi ba yana cikin kokonto yana munafurtar su to wallahi ba zai bada amsa ba yace da wa mutahaddisun mufawwihun ko da yana ba da ainihin labarai a cikin addini yana ba da hadisai yana ainihin kuma ƙoƙari sosai amma kuma bayan da hadisan suke tinkarar da shi yake tinkara ba bayan da hadisan suke kira yake kira ba ba inda manzon Allah ya dosa ya dosa ba ba addinin musulunci ne manufarsa ba ba Allah ne yake tsoro ba to a nan ba zai ba da amsa ba amsar za ta gagare shi lakin iza kana laisa indahu imanun duk wannan ilimin da muka lissafa inda bai da imani fa innahu yata eh, ko fa sau to a lokacin zai razana a sau zai kama in'ina a wannan lokacin. fil qabri a cikin kabari don aka daka masa tsawa wa ya'jaz sai ya kasa anil jawabi sai ya kasa bada amsa inda ma yas eh, yusalu an hadhihi masail lokacin da ake tambayansa waɗannan tambayoyi ya laju, sai gaba ɗaya ya kama karkarwa yana rawar baki ya kasa gane me zai ce wa ya kulu ha ha ha ha ha haka zai ta cewa ƙarshe ya ce la'adari ban sani ba baka sani ba ce amma dai samitun nasa na ji mutane ya kulu na shay'an faqultuhu akwai abun da na taɓa jikan mutane suna faɗi, ni ma na faɗi hakan eh ya manta ma la ilaha illallah ji ana faɗi ya faɗi. ya manta Muhammadun Rasulullah ɗin da ya ji ana faɗi ya faɗi, ya manta diniyar Islam ɗin da ya ji ana faɗi ya faɗi, sai dai ya ce, Na ji mutane na faɗin abu, ni ma fa na faɗi irin shi, ya ƙulu na shai'an faƙultuhu. Fayuftahu lahu baban ilan nari sai a buɗe masa ƙofar wuta daga nan, wai zai yi alaihi ƙabruhu sai a matse masa ƙabarinsa. hatta ya yaftalihu adla'uhu har sai haƙarƙarinsa na dama da na hagu sun saba da juna ƙasar gabar da ta yammata ta matse shi gamu masu kabarin kudu da arewa kenan ƙasar gabar ta matse shi ta yammata matso shi haƙarƙarinsa na dama ya shige cikin na hagu na hagu ya wuce na dama su zarce juna saboda matsewa kawai ya koma tamkar takarda a lagude shi sabanin wancan wanda aka bude masa kabarin ya zama yalwatacce wannan kuma don bai bada waɗannan amsoshi ba kawai sai a matse kabarin Allah wannan kuma sai an dake shi tukunna fa ƙasa ta haɗiye shi a ce ta furzo shi ta furzo sannan a zo a yi masa irin wannan shimfiɗa shi ma ta jahannama kai Allah ya sauƙaƙe a wayatihi min a sai wannan ainihin zafin wutan na jahannama ya rika shigo masa ta wannan kororo da aka buɗe masa kamar yadda aka buɗe wa wancan hanya daga inda yake har aljannarsa to shi ma wannan daga inda yake har jahannamarsa bala'in dafin jahannama din da hayakinta wa hararatiha da zafinta shine ma'ana wa harwaha wa yufrashu lahu firashan ko firashun ko sai a shimfiɗa masa shimfiɗa minan nari na wuta sai a kawo balbalin wuta da garwashi sai a juye a kabarin sai a dora shi sai a lullube shi da shi haka za a yi ta yi masa shi kuma wannan azaba haka zai zauna cikinta har a tashi alkiyama don haka fa azabul kabari ita azabar kabari au na'imahu ko kuma ni'imar kabari ne tabbatattu ne fil kitabi was sunna a qur'ani akwai isharar da Allah yayi a hadisai kuma akwai bayanai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi qala sallallahu alaihi wasallam ta'awwazu billahi min arba'in annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku nemi tsari da abu hudu min azabi jahannam ku nemi tsari da azabar jahannama wa min azabil qabri ku nemi tsari daga azabar kabari in babu me zai sa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu nemi tsari da shi eh kaga mutun yace babu tamkar ya ƙaryata manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma hakan kafurci ne wa min fitinatil mahaya wal mamati kuma ku nemi tsari daga fitinar rayuwa da fitinar mutuwa wataƙila za mu gane fitinar jahannama da fitinar kabari ko azabar jahannama da azabar kabari amma fitinar rayuwa fitinar mutuwa wayannan su ne za su ba da mutum idan ba ya samu bayani ba ya fitinar rayuwa take fitinar rayuwa ka rayu ba tauhidi ka rayu ba mutaba'a mutaba'a shine bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka hadu da fitinar rayuwa ka bi abinda bai kamata abi ba ka rayu akan abinda ba turo ka don shi ba to ka haɗu da fitinar rayuwa ko dai ya zama na sanadin halakar ka fitinar da ka rayu a kanta kai sai ka yi kansila kawai shi ne damuwarka ba inda baka shiga ba kwari da kwazazzobo duk inda ka ji boka sai ka je kai fa sai ka ci kansilan nan sai ka ci ciyama, sai ka ci gwamna sai ka yi memba sai ka yi waye sai ka zama minista sai ka har aka yi gungun da suke neman shugabancin ƙasa wani shi fitinarsa mulki sai na mulki garin nan shi fitinarsa kenan baya tuna komi shi dai burinsa a ce dai kafin in mutu dai nima a ce na ɗana shi akan haka rayuwarsa ta ƙare yana neman ya zai yi mulki wani kuma kuɗi kuɗi ne kam dai dai a ce kafin mutu dai nima na yi kuɗi akwai wanda yake cewa shi kam ya more ko na wata ɗaya ne eh shi dai a ce ko wata ɗaya ne amma kar a gaya mar wata ɗaya ya rage ya more a cikin wannan wata ɗayan ya so ma ya mutu ya dai ɗana wai shi ya dai ɗana to menene ka ɗana wala ka san inda zaka wallahi wala ba ka san inda ka dosa ba ina amfanin tafiyar da baka san inda za ka ba kuma babu zuri to wani shi duniyarsa kawai kuɗi shi fa akan kuɗi ko da yayansa za su buga akan kuɗi za a ji su ko da ubansa ne akan kuɗi ko da waye za a ji su in dai kuɗi ne in kana so ransa ya dadi to yi masa hanyar samun kuɗi in kana so ku bata ka yi sanadin asarar naira ɗaya ka gani to za ku bata ka yi masa asara ka yi masa sanadin asara ya rasa kaza to shi fitilar rayuwarsa kenan wani kuma mace kawai ita ta turnuke shi gaba ɗaya tana shi saket wani yaya wani shi shanu kawai shi rayuwarsa shanu ko ya ƙoshi ko kai ya ƙoshi inda su sun ƙoshi ya ga suna kashi kawai suna ta jika yawwa hankalinsa ya kwanta shi fitinar fitinarsa kenan sai je ya daura ledarsa sai yi kawai ya yi tarinsa ya yi tarinsa ya fyace ya fito inda zai fito ya ga shanun nan libda-libda a ah, shi kenan shi bai damu da gidan duniyar ba ma balle na lahira kuma ina ruwa abdul bakari <laughs> eh kai kawai ka rayu kai shikenan kai gidan ma baka yi ba baka koshi ba baka yi gini ba baka hau ba baka sa ba baka ci ba kuma lahira baka nema ba wannan yayi kowa asara hmm? Allah ya sauke wani kuma shi yana nan karuwai sai ya wuni a daji yana faskare ya ka shi gidan goge da lokacin da ake goge ko yanzu ba a goge sai ya wuni ya yi tada kwankwan-giri irin wayannan kwanukan da ake dora kwankere mm. yana haurawa da shi ana wa wani gidan sama ya wuni da shi aka sai ya har hada ya har hada sai ya samu dakar ya tara wata wai za su yi anko ta ce lalle da ya ba ta kudin anko wannan fitinar rayuwar ba ta yi fi muni ba ma shi fa ka duba wahalar da yake sumunti yake wuni yana jido wai kuma je ya ɗauka ya kai wa wata Ko ba matarsa ba ce wallahi kuma ba ma aurenta zai ba kuma in kace ma ya aura zai ce in zan yi auren wannan zan aura kuma ke wani akan ta eh, ita ma in kace ta yi aure ce in ma zan aura shi zan aura dukan su ba mai son wani in aure za a yi amma kuma ana ta wahalar da juna kaga fitinar rayuwa ce wannan wallahi fitinar rayuwa ta fi komi fadi watakila in ka jance fitinar azabar jahannama azabul kabri fitnatil mahaya sai ka dauka wani abu ne mai sauki fitinar rayuwa mutum ya rayu ya koma ga Allah ba imani matsala ne ai ya hadu da fitina kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace yanzu ne ka wayi gari mumini kafin yamma ka zama kafi. ka kai yammacinka a musulminka mumini kafin safe ka arnance wani ladin nan da ya wuce ya ce wallahi Allah ya taimake ni ai na haɗa kuɗin kayan nan kai ce wallahi kai barkanka wallahi ni har yanzu kayan nan ni ni ya zan yi ma ne na ce a aje mun su kam saura kwata-kwata ɗari biyar ne ta rage kuma wallahi ɗan iskan nan ba zai bani su ba gashi kuma jibi ne wai kayan kirsimeti ne shi ma kuma abdullahi sunan shi abdullahi sunan shi wai wanda zai sa gashi ranar kuma gashi jibi ne wallahi gobe ne kai wai kuma wallahi da kaura da riga kuma dan iska ya ce in ban cika ba wallahi ya yi ban kuɗi ba ai shi ne shugaban wannan ba fitina rayuwa ba ne eh kai ba shi ba kuma ka zama shi wai kai wa kai a bikin da ba naka ba dinki ka sai kananan kaya masu tsada wai don ka sa ka nemi yan mata a rannan wannan fitinar rayuwa ce eh? sai ka ga musulmi ya sai ka wando mai tsada ya ajiye shi wai sai rannan zai sa tishin mai tsada wai sai rannan zai sa eh kuma wani ma shi zai yi wa budurwarsa sayayya na kayan wannan bikin hmm, wannan ma ba fitinar rayuwa ba ce aikin da ba lada ba gwaninta agunsa ba ka yi gwaninta ba agun iyayen ma ba ka yi gwaninta ba don kai a wurinsu ba mutum ba ne ba ka yi wa addininka ba ba ka yi wa uwarka ba ba ka yi wa wanka ba ba ka yi wa kanwarka ba ka je kayawa wata wanda ba ta ganin ƙimarka wace fitina tafi wannan a rayuwa hmm? watakila ma kaninsa yana nan an koro shi ba ya da kudin makaranta ya je ya yi wa wata kayan bikin sallarsu kusan dubu goma ya kashe mata ga kanin shi ya kasa ci gaba a karatu fitinar rayuwa ne to fitinar mutuwa mutum ya mutu ba a kan addinin musulunci ba Karicen cikawar mutum a ce ya cika da wani wata hanya ba ta musulunci ba yanzu mutumin da yake da irin wannan buri na hidima a irin wannan bikin idan aka ce rannan ne ranar mutuwarsa ne kake tsammani eh ka ɗauko wannan wandon kasa ka ɗauko wannan rigar kafa ka yi wanka don wannan bikin na masu cewa Allah na daɗa wanda Allah ya ce sama ma haushin haka take ji kamar ta fashe ta faɗo ƙasa ma kamar ta tsage duwatsu kamar su milgino kai kuma sai kai wa abun ado sai ka fito sai ka mutu rannan eh ba haɗu da fitina biyu ba fitinar mahaya wa fitinar mamat ita rayuwa duk abin da ka ɗauka wa kanka, kace za ka yi shi fa, to cikin biyu, ko ya zama sakamakonka ne na ni'ima, ko sakamakonka ne na azaba. Don haka kafin ka ɗauka wa kanka abu ka yi ƙoƙari ka gano me sakamakon da za ka samu. Zai amfane ka a lahira ko ku asara zai zame ma. kar iskar daɗin rayuwa ya ɗebe ka kawai ka tuna daɗin yanzu fitilar rayuwa ne za ta yaudare ka wallahi ba ka sani ba ma ƙira numfashinka bai wuce ɗari biyu bai rage in ka ja ka burzar ka ja ka burzar biyu ya saura kuma kana nan kana mugun buri Allah ya sauƙaƙe don haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku nemi tsari da wayannan abubuwa guda fudu min azabi jahannama wa min azabi alqabri wa min fitnatil mahaya wal mamati wa min fitnatil masihi dajjal sai kuma fitinar almasih ad-dajjal ba almasihu isa dan maryamu ba fa almasihu dajjal domin akwai Isa almasih akwai dajjal shi ma almasih Isa almasihu shi baya da wata fitina alkairi ne domin zai dawo idan ya dawo annabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wani kurof da aka yi masa ƙarya da shi sai ya karkarya shi da shi da masu shi sannan aladu ba za su share ba don a tabbatar wa masu cin alade haramun sannan kuma zai yi sallah a masallatan musulmai zai yi aure kuma zai mutu musulmai su yi masa sallah kuma zai yi aiki da alkur'ani zai dawo annabi isa zai dawo zai dawo kuma zai dawo a matsayin mabiyin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam to shi almasihi dajjal shi ma zai zo shi kuma dajjali ne duk wani dajjali shi ne shugabansu duk wani dajjal to shi ne shugaba idonsa ɗaya ne amma hangen nesa ne da shi ko ma'anawi ne ko kuma haƙiƙi ne Allahu ta'ala alam annabi sallallahu alaihi wasallam yace yana da jan ido kwaya ɗaya kuma zai zagaye duniya a sa'a ɗaya a lokaci guda kuma duk wanda ya ce ya bi shi zai ba shi ni'ima ya wadata wanda ya ƙi kuma zai shiga matsala to shi ma ku nemi tsari da shi don shi kuma ya fi kowanne sharri don wani ɗan ƙaramin mai imani ba zai iya tsira daga dijjal ba dijjal ne zai zo ba in ka ce baka yi imani da shi ba sai ya yi wa makwabcinka da ya yarda da shi sai ce to ruwa iya gonarwa ne mabiyina don ni ne Allah ruwa karka shiga gonar wannan ya ne sai Allah ya ƙi ruwan sai ya yi wa wannan ɗin kawai sai ka ga gonar ka ba ruwa in mai imani ne ka ce wa yanzu ne ma na ƙara nesantarka don haka annabinmu ya ce za ka yi sai ya kira wani saboda ya ce ka yi imani da ni ya ce naƙi sai ce a bashi takobi sai ya sa ya tsaga shi biyu sai ɗaya tsagin ya faɗi nan ɗaya tsagin ya faɗi nan sai ya ce ko ma ka haɗe sai ya taso ya haɗe ya ce to za ka yi imani da ni ce yanzu ne ma na sake bujire maka don haka annabinmu ya gaya ni? yanzu ne ma na ƙara tabbatar da kai dijjal ne ban yadda da kai ba ko kana zamani waye ne ba kowane mai imani ne zai yadda da wannan ciwa a lokacin kusan duk yawanci za a bi shi kaɗan ne kwarai suke masu imani za su saura lokacin kaɗan ne to in kai imani da shi fa ga arziki ga lafiya ga abubuwan more rayuwa ka kafurce maka kuma a kashi kuntata da matsala duk inda kai kawai ba ka da katabus in ba imaninka ya kai imani ba ya ba za ka bi dijjal ba to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yace a nemi tsari da dijjal dijjal ya riga ya aiko sako kuma kafin ya zo fa yanzu don ababen more rayuwa ga sunan dijjal ya turo su yanzu idan kana so ko addinin musuluncin za ka yi sai ka ɗan masa shagube da kafurci kafurci to a lokacin ne sai a karɓe ka ce a to kai musulmi ne wanda ba ya da fitina a kai ka zauna hmm. ba komi ka je ka yi abin da ka ga dama amma in ka tsarkake musuluncin za ce kai fitinan ne ne sai a sa maka takunkumi in dai ka ce ƙura'ani za ka bi hadisi za ka bi to za ka shiga matsala don me don ‘yan saƙon dijjal sun riga sun yadu amma in za ka ɗan more da ɗan kiɗa-kiɗa da ƴan rawa rawa-rawa da ƴan shakatawa shakatawa-shakatawa da sassauci-sassauci eh. da rangwame-rangwame a to wannan shi kenan ba komi eh. to alamomi ne na sallamar dujjal domin idan dujjal ya kusa masallatai ma za ka ji ana kiɗa makarantu za ka ji ana kiɗa gidan liman da aka ce wai menene Allah tsari menene ganga gidan liman tora a gidan liman ma sai an yi kiɗa matan liman sai ta yi rawa sai limamai waɗanda Allah ya zaɓe su masu imani tatattun wanda Allah ya tsare su ne kawai ba za ka same su cikin irin wannan halin ba Indu dujjal ya riga ya tinkaro ya kusa zuwa wannan fa kafin ya iso ne ya ya Allah ya sawai. Amin. fakana sallallahu alaihi wasallam ya ta'awwazu min azabil qabri annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya kasance yana neman tsari da azaba kabari don idan da babu shi zai nemi tsari da shi kaga kenan ya nuna akwai azabar kabari akwai azabar jahannama akwai azabar akwai fitinar rayuwa akwai fitinar mutuwa akwai diccar dan don annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nemi tsari da su wa fil isharatun a cikin ƙur'ani ma Allah ya yi mana ishara cewa lalle akwai azabar kabari ila azabil kabari isharar da take nuna mana cewa akwai azabar kabari kala ta'ala wala ku min al'azabil adana dunan al'azabil akbar za mu ɗanɗana musu azaba ta kusa-kusa kafin babbar azaba wai ashe adana din ita ce azabul qabr fassara biyu yake iya dauka ko kace daga duniya muminai su lallasa su sannan kuma a ƙaba a barzahu a ɗanɗana musu bala'i kafin azaba babba ita ce ta jahannama malamai sun ce wannan fassara tana iya ɗaukar azabar ƙabari shine ma'anar adana ɗin Allah ya taimake mu wa fi qaulihi ta'ala haka ne ba. qalu hadha azabul qabri malamai suka ce wannan ana nufin azabar kabari da aka ce azabul adana dunal azadin akbari Adana din shine na kabari akbar din shine na lahira azabar barzakhu shine adana azabar akbar din kuma shine azabar lahira shine qalu hada azabul qabr kila azabud dunya suka ce azabar duniya ne wanda za a je a lallasa kafirai kamar yadda aka yi musu a badar kaga adana ne kafin akbar ɗin ya zo kamar yadda fir'auna ya dulumu ya sha bala'i kafin babban ya zo an gane wannan? ina muke wafi ƙaunihi ta'ala fi fir'auna wa ƙaunihi inda Allah yake magana game da sha'anin fir'auna da mutanen sai ce annaru wuta ce yu'raduna alaiha akan rinka jujjuya su ana bijiro da su a kanta guduwan wa ashiya safiya da maraice kullum suracinta ne kawai yake furo musu da safe da yamma ana jujjuya su kamar yadda ake juya balangu fir'auna da shi da mabiyansa guduwan wa ashiya wa yawma taqumu as-sa'atu kuma idan aka tada alkiyama sai a ce udkhulu ala fir'auna shaddal azabi ku dauki fir'auna da shi da jama'ar sa kuskai shi can inda azabar da tafi kowace tsanani take ku sa shi a ciki da shi da mutanensa tunda ya ce shi Allah ne kaga kenan suka ce wannan azaba da aka ce yu'raduna alaiha guduwan wa ashiyan hadha fil qabri wannan a cikin kabarin su ne ba wai sai an binne mutum ne yake zama a kabari ba barzahu ruhin akewa tunda fir'auna ba mara kabari ba ko domin a ruwa aka dulmu yadda shi da mutanensa sauran mutanen dabbobin ruwa suka cinye su shi kuma Allah ya ce shi ba za a bar shi ya rube a ruwa ba za a fito da shi don kada masu riya Allah ne su yi tsammanin ƙaura yayi aka ce al-yawma nunajjika bi badanika ko litakuna liman khalfaka aya yau sai mun fito da kai kai kam sai mun tseratar da kai da kai da waɗanda menene da kai da jikinka ba wai ruhin kadai ba da gangan jikin sai mun fito da kai don ka zama aya ga 'yan baya aka fito da shi ko aka aje fir'auna ya zama tarihi har ya zama abun zuwa a kalla kamzon yana nan ana zuwa ana gani kamzon jikin har yanzu ana zuwa a gidan tarihi aje a ce ga kamzon fir'auna mehiriya da Allah ne ashe kenan ranar da aka tashi alkiyama kuma sai a ɗauke shi sai a kai shi azabar da tafi kowace sanani da shi da mabiyansa to wannan azabar kabari kenan kabari ba lalle ne sai an binne mutum ba ko rubewa kai dabbobin daji suka cinye ka to ruhinka yana barzakhu ko kona ka konewa kai ruhinka yana barzakhu tun daga fir'auna ga jama'arsa a ruwa suka rube dabbobin ruwa suka cinye su amma aka ce yuraduna alaiha guduwan wa ashiya safiya da marace sai an bijiro musu da bala'i suna sha kuma ranar da aka tashi alkiyama a kai su azabar da tafi kowace tsanani ashaddal azabi wasu suka ce ashaddal azabi min hadal azab azabar da tafi wannan tsanani wasu suka ce a'a azabar da tafi sauran azabar da ake wa yan wuta kamar yadda aljanna wani ya fi wani jin daɗi ma'ana ta wani ta fi ta wani girma to azabar ma ta wuta kafurkin wani ai yafi na wani ko to haka kuma bala'in ma na wani ya fi wani a wutan ma to amma ai ba nagari a kashi inda aka ce a jahannama mutum yake ko da wani ya fi ka dai ai kai ba ma san an fi ka ba na tsaye ke ji kowa don haka mu nemi tsari da jahannama sannan ko mu nemi tsari da azabar kabari wannan ma aya ce da take nuna mara akwai azabar kabari a menene na? to wannan ya nuna a kabari ne lamma matu saru yu'raduna 'alan nari da suka mutu sai ake bijiro da su akan wuta guduwar wa ashiya fa idza qamatil idan alqiyama ta tsaya ƙwalo, sai a ce adkhilu ko ku shigar da ala fir'auna ai ma'ahu ku shigar da mutanensa tare da shi a shaddal azabi azabar da tafi tsanani wa ƙara ta'ala wa man a'raba an zikiri wannan ishara yake da ayoyin Alƙur'ani suke yi duk mutumin da ya karkace wa qur'ani shine zikru inna nahnu nazzalna zikira, wa inna lahu lahafizuna ni kan mai ne babu a injin ne koya na'am mai ya kare to ai ya kamata a a rika binciken injin nan in ba mai tunda mai badawa ma bai gaji ba balle mu da muke karbowa eh shi fa yace ya da man fi layi, mu kuma mu bada lokacin da za mu ɗauko shi fi layi, in dai ɗaya mai karbowan bai nan ba lafiya shi kenan sai ya zama ba mai Umar ne Allah ya saka mishi da alkhairi shi ma yake zuwa yana daukowa to shi ma yana kwance ba lafiya shikenan kuma ba wanda zai je dauko to Allah ya kyauta a ina muke na wa man a'rada an zikiri duk mutumin da ya karkace wa zikiri na shine qur'ani inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafidun fa inna lahu ma'ishatan bankan to yana da ƙuntatattar rayuwa malamai suka ce a kabari eh in ya shiga ƙabarinsa, zai hadu da ƙuntatattar rayuwa ma'ishatan bankan ƙuntatattar rayuwa wa na nahshuruhu yawmal qiyamati a'ama kuma alkiyama in ta tsaya a makaho zai shiga jahannama shi wanda ya bijirewa wa ƙura'ani kenan fa idan da a cikin jahannaman ma kana jin in ka ji ƙara za ka kalla in ka ji zafi za ka duba to shi ba ido Ga shi cikin bala'i amma bai gani zai tashi makau. <clears throat> kaga shi ma ya shiga mai ashaddal azabi kamar yanda wayancan na alaiha guduwan wa’ashiya wa'ashiya, ranar da aka tashi alkiyama ce alkidu ala fir'auna ashaddal azabi to shi kuma wannan yana da ma'ishatan bankan wa yau yawmal a a'ama ƙala rabbi lima a a'ama zai ce Allah me yasa aka tashe ni makaho kuma kowa yana gani waƙat kuntu basira basira bayan da a duniya ina gani ƙala sai Allah ya ce da shi kazalika a atatka ayatuna haka ayoyinmu suka je maka fa nasitaha kamanta su da gangan haka zalikal yawma tunsa saboda haka yau kai ma an manta da kai yau ba za a baka ido ba ko ba za a kai ka gurin rahama ba Allah ya kare mu to wannan ma ishara ne cewa lalle akwai azabar kabari qalu ma'ishatan zankan fil qabri wal iyadu billah Allah ya tsare mu da wannan azaba ta kabari a ah, fal'adillatu ala azabin kabari dalilai da suke tabbatar da cewa akwai azabar kabari mutawatiratu suna nan fa mutawatira faman kazzaba bi azabin kabari duk mutumin da ya karyata azabar kabari min al-mu'tazilati a wa man hana wahu cikin mu'tazilawa don su suke da aƙidar ba azabar kabari da wanda yayi irin da wanda yake tafi a kan irin aqidarsu fa innahu mukhalafun lil adilla to ya saba wa dalilan ƙura'ani ya saba wa dalilan hadisan manzo Allah sallallahu alaihi sallar. al mutawatira waɗanda suke mutawatirai wa muktallal aƙida kuma yana da tauyayyar aƙida. wal iyazu billahi Allah ya tsare mu da tauyewar aƙida, domin aƙidar ka in ta samu waya matsala ta same ka addininka wa fa'idun li asli min usulil aqidati duk mutumin da ya samu kuskure ya rasa wani bangare daga tushen aqidarsa wa huwa al-imanu shine fa imani din bil azabil qabri da ainihin azabar ƙabari don yana ɗaya daga cikin cikacikan aƙida. To idan mutum ya samu wani ɓangare na aƙidarsa ya ɓantare, ya ce shi bai yadda da azabar kabari ba, to ya samu matsala a aƙidarsa. fa in kana muta'ammidan inda gangan ne haka ne ko fa'arifan bin nususi ya san wa'annan nassosi na ayoyi ya san wa'annan nasosi na hadisai lakin yukabiru wa yunsi amma sai ya girmama tunaninsa da ra'ayinsa sama da faɗin Allah ya girmama ra'ayinsa da tunaninsa sama da faɗin manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam wayan fiye ya kore fahuwa to ya zama kafiri ya kafirta amma idza kana muta'awilan amma in tawili yabi aw muqallidan ko kuma koyi yake yi au jahilan ko kuma shi bai sani ba to fa hadha la yukaffir wannan ba za a kafirta shi ba lakin yudallilu amma ana batar da shi a ce batacce ne kai to to wai batacce bataccen ai ba zira aka yi ba abinda ake so ka gano gida kuma ka bata ka dausa daji ne aka yi hmm? batacce a addini fa wanda ya bata bai gano aljanna ba ana batar da shi kam ce batacce wala kafiru. amma an karanta mar tun da shi muqallidi ne ba a ce masa kafiri kai tsaye don shi bai da ilimi yau idan aka masa wa'azi zai iya canja hali amma shi mutumin da ya san nassi ya san aya ya san hadisi da gangan don neman matsayi ko don neman girma ko don cimma wata bukatarsa kawai ya ƙi gaskiyar to shi wannan kafiri ne kai tsaye amma mabiyi wanda shi batar da shi aka yi yana ɗan kwaikwayo shi kar a karanta markar a ce mar kafirin don ba mamaki shi in an masa wa'azi zai gane a ce dai ya ɓace tunda ya bi batattu Allah ya kare mu to da yace a cikin kabari akwai munkar da nakiri yace munkaru wa nakiru ismani waɗansu sunaye ne guda biyu lil malakaini na mala'iku allazaini ya'tiyani fi ya'tiyani hiko fi suratin murawwa'a waɗanda za su zo wa mutum a cikin sura ta firgitarwa murawwa'a mai ban tsoro mutum ya razana tukunna don daga kagansu kawai surar da za su zo da ita ba sura ce ta ban sha'awa ba sura ce ta ban tsoro haka za su shigo wa mutum yuqalu li adihima almunkar ana cewa ɗayan munkar wal'akaru an nakir, ɗayan ana ce da shi nakiru kama ja a zalika fil hadis, kamar hakan ya zo a cikin hadisan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa alal mu'allifu rahimahullahu ta'ala wal imanu bi haudi rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam malam yace har yanzu yana cikin aqida da ya kamata kowane ali sunna ya kudurta cewa lalle akwai tafkin alkausara aƙida ce ta sunna mutum ya yarda akwai tafkin alkausara duk wanda ka ji ya ce maka kai ba wani tafki to bai yarda da sunna ba kuma ya karyata qur'ani li ila fi quraish ila fi rila wa wasayf ko mm fasalli li rabbika wanhar inna a'tainaka al-kausar kai inna a'tainaka al-kausar kaga shikenan inna a'tainaka al-kausar kaga al-kausar to wannan tafki na al-kausara duk mai son manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ya imani cewa akwai shi imam albarbahar ya ce wali kulli nabiyin haudun kowane annabi yana da tafki illa salihan fa inna haudahu dara ana naƙati to wannan shine aka ce wannan kamla aslana baya cikin hadisin manzo Allah wannan wato isnadin da aka yi a nan babu shi babu shi wannan istisna'i nake nufi ba isnadi ba istisna'in da aka yi illa salihan fa inna haudahu bar anaqatihi aka ce ba wannan kalma babu ita a hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da nasa tafkin kamar yadda kowane annabi yake da tafki ba hantsar taguwarsa ba ne an gane ko kamar yadda za mu ji a gaba na biyun haudun kowane annabi yana da tafkinsa kazalika min usuli ali sunnati wal jama'a yace kamar yanda aka ce imani da azabar kabari yana daga cikin usulul imani da ya kamata Ali sunnati wal jama'a duka ya kudurta al'imanu bi hau hakanan imani da wannan tafki farrasulu sallallahu alaihi wasallam lahu haudu ko ba haka bane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana da tafki wa kullu nabiyyun min al-anbiya'i lahu haudu kuma kowane annabi daga cikin annabawa kowa yana da nasa tafkin din wa haudu nabi haka ne ko to shikenan tariduhu ummatuhu wanda al'ummarsa za su je wa wannan tafkin kowane annabi jama'arsa za su je su hallara ya haɗu da shi da al'ummarsa a wannan tafki nasa nan ne mahaɗa. li'annan nasa yusibuhum adashun shadidun domin aka tashi alkiyama saboda tsayuwa da zafin rana da bala'in da alkiyama take da shi ruwa mai tsanani za ta samu mutane fayata juna ilal ma za su buƙaci ruwa wa haudu nabiyina huwa azamul hiyaw Tafkin manzonmu annabinmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi yafi kowanne girma ya fi na sauran annabawan duka girma duluhu shaharan wa arduhu shaharan don faɗinsa kawai tafiyar wata Tsawonsa ma tafiyar wata ma'uhu ashaddu bayadan min al-labani kuma ruwan fari sol fiye da madara wajen haske wa ahala min al'asali zaƙinsa ya fi zuma wa tuhu adadin jubin sama'i kuma kofunan da aka aje don sha adadin yawan taurarin sama e ga sunan ba wanda zai ce ban samu nawa ba shaka bani kamar da yanda kaga ana shan zanzam a Ka'aba ba mai sha da kofin wani to haka kowa da kofi gashi nan kawai barjak fiye da taurarin sama ba ka cewa in wani in ka sha ka bani sai ka kama naka kofin kawai kai ma ka ɗiba ka sha ruwa ne safi gashi nan clear fiya gashi nan mai kyau gashi kuma daɗinsa ya fi zuma babu wani jus ko kuma abin sha a duniya da za ka in ka sha shi za ka ce lalle ya yi kama da wannan babu mai wannan daɗi dun mutumin da ya sha wannan ruwan to da shi da ƙishirwa har abada dun mutumin da ya sha wannan ruwan man ya sharabu minhu sharbatan duk mutumin da ya sha shi sha ɗaya shine mana ma'ana sharbatan lam ya zama abadahu abadan ba zai sake kishirwa ba bayan wannan shan har abada an gama duk abin da za ka sha kuma sai ka sha don nishaɗi don jin daɗi kawai amma ba don kishirwa ta dame ni bari in sha ruwa ba don kishirwa ta dame ni bari in sha lemu ba don a'a kawai don nishadi jin daɗi matsala ta ƙare daga kasha wannan ruwa wai zadu anhul murtadduna duk mutumin da ya yi ridda ya gangara ya bar doron da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zana ya sauka daga kan wannan doron bayan annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya to ire-irensu su ana kwaɓe su idan suka zo za su tinkari gurin sai a kobe su sai a maida su kenan ba za su haye siradi ba shi ne wanda malam ibn abi zaidin ne ya kaya mana a cikin littafinsa a mukaddimarsa ko wanda ya ce akan kawar da waɗanda suka yi bidi'a lokacin da suka tinkaro sai a maida su sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mutane na ne ba ya za a maida zai ce kai sun canja addinin ka sun jirkita shi yanda ka yi shi ba yanda ka zo musu da shi ba haka suke yin suka yi shi ba don haka kada ghayyaru wa baddalu sun jirkita sun canja shi a wancan hadisin sai ya ce to fasuhukan fasuhukan fasuhukan to canda su nesa da su nesa da su duk mutumin da ya yi bidi'a ya karkata addinin musulunci ba yanda manzon Allah ya yi shi ba sallallahu alaihi wasallam ba za a sha wannan ruwan tare da shi ba wa yuzadu anhul murtadduna allazina irtaddu ba'da rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wadanda suka karkace bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa yuzadu anhu man kadhaba bihi haka kuma wanda ya karyata annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma ba zai je ba za a karkatar da shi sai dai ya rukta amma ba zai haye siradi ba wallahu alam malan yace Allah dai shine masani abinda ake nufi dai a takaice duka wannan zagaye zagayen min ahli bid'ah daga cikin mazuwa bid'a maimakon sunna suka zabi bid'a to irin wayannan duk ba za su zo wannan tafki ba duk mutumin da bai imani da shi ba kuma ba zai je ba Allah ya kare mu da rashin imani da tarkin manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qauluhu wa kulli nabiyyin aulun illa salihan ba ya ce kowane manzo yana da tarki ba amma banda annabi salihu fa inna hawdahu shi tafkin sa dar'u naqatihi wai hantsar tabuwar sannan naqata salihu batta shi ne madadin tafkinsa shi to idan da ya inganta to amma malamai suka ce wannan ƙarin bai inganta ba hazal istisna'u wannan istisna'i lam yasbut bai tabbata ba daga annabi fi Adamu cikin inda duk na karanta a sani na neman tabbatar da shi ba in ji malam yace bai inganta ba wasawabu abinda a daidai na likulli na biyin haudan kama a fil hadisi kowane annabi yana da tafki amma ku duba mana kasa ai ga hadisin nan yace ina likulli na biyin haudan wa a yi ayyuhum aksaru warida ko yace kowane annabi yana da tafki kuma har rige-rige suke yi kowane annabi so yake a ce wane ne ya fi mazowa a tafkinsa wane ne ya fi jama'a da suka halarci tafkinsa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce in wa in nila arju an akuna sarhun warida ce fata na a ce ni ne na fi kowa jama'a wayanda suka halarci tafkina in ji annabi sallallahu alaihi wasallam ce haka sigar hadisin yake amma babu magana ta illa salihan mu kula da wannan kalma ba ta cikin hadisi ba ta da asali ba daga manzon Allah take ba sallallahu alaihi wasallam shi ma yana da tafki kamar yanda kowane annabi yake da tafki don ba a ware shi ba a hadisin na asali yawa wannan ruwayar aka ce wanda ya ruwaito ta hadisin sa ba a karba wanda ya wannan kai Allah ya ce mu sai al'imanu bi shafa'ati ba to Allah muke roƙo ya dace da daidai Allah ya mu shi kurakurai kuma Allah ya fi wa alaikum salamu wa rahmatullah tambaya ƙaton ƙaton me? in to ai kundin sai ya duba in akwai sahihan ayoyi akwai sahihan abubuwa wa'inda suka inganta daga hadisi sai ya ci gaba da amfani da su wa'inda suka saba wa shari'a kuma sai ya kona su wa'inda suka zama tsibbu ne tsafi ne yin su ya saba wa shari'a ba su da asali a Qur'ani ko sunna ba bai kamata a ce mai addini yana irin wannan ba to wannan sai ya kona shi ko ya binne shi eh, wa'inda kuma suka dace sai ya ci gaba da amfani da abunsa addu'o'in da suka dace karami kamar ya A'a, shine ai ko babba ko karami sai ya duba ya gani akwai wa'inda suka dace da sunna a ciki sai ya bar su wa'inda suka saba wa sunna kuma ya kona an gane wannan eh. ba wai sai katoto ba kamar yadda aran ma manufarsa kenan dai da kace katoto dai to shi yasa ce banda karami kenan ma'anar sa kenan ka zan kaddi <laughs> hikima ce ai eh. alaikum assalam wa rahmatullah a yayi yanzu mun karanta ba gaskiya ba ne duk wanda kaga an matse shi har haƙaƙarinsa ya saba da juna to bai ba da amsa ba duk wanda ya ba da amsa kamar yadda ya zo a hadisi za a yalwata masa kabarin iya ganinsa don haka ba za a yi masa azaba ba in kaga an ma mutum wannan azabar to ya kasa ba da amsa ne ka gane yawwa wa alaikum salama ina ku gaisa kamar kullum yadda eh, yanda kuke gaisawa kullum an tashi lafiya lafiya laukar ma ka bijiro da wannan magana yawwa salamu alaikum alaikum assalam Eto eh sai ka dube shi jahili ne ko malami ne ya san abin da yake ko ko a'a in bai san abun da yake ba yana da gidadanci da ƙauyanci sosai sai ka fahimtar da shi in kuma kaga shi lalle wannan mustahzi ne wannan sai ka jale shi wannan yana wasa da ayoyin alkur'ani yana iya fidda shi daga musulunci inda gangan ne ka gane ko amma in rashin sani ne to sai a fahimtar da shi ka gane ai wa'yansu suna nan wani fa a jaji bai san wa'yansu abubuwan nan ba fa ba don ma yanzu da Allah ya kaddara na'urori sun yawa wa'azi yana shiga ba wani fa inda yake fa bai san wa'azi ba sai irin nan masu tsibbin ne suke bin su kawai suna damfararsu amma bai san wa'azi na gaskiya ba wani yana lungu bai ma san wa'azi na gaskiya ba ba don yanzu da rediyoyi da wayoyi da shauransu nan ana yi wani ma da ba don haka ba da bai san wa'azi ba hmm? mutumin da aka ce masa eh, a lahira wai daƙe to a yi lahira a tawai daƙe ɗabiliti dungu shaidu na ke, kuma tonge konge itta hore magge goɗɗe biliti o wi allah ammi maaya ko hande <laughs> e to yanzu wannan shine ya san yahira Ko shi Da shi ya mutu yau ma kawai ga can inda kawai ba matsala? To da ne fa wannan fa, yanzu kaga duk Allah ya kawo mana wazu suka suna shiga ko'ina. ana fahimta sai dai in mutum ya ki amma wallahi da an rena mutanen kawai. duk su fa suke zuwa suna irin wannan wa’azi. Eh, sai su dubi mai kafi so eh, yanzu kamar wannan yake baya mu labari ba da zani ta ruwa ta ba da sadaka aka ce Allah ji kan iyaye ta ce ai ba su mutu ba ya ce o to shanunki in biyar ne kafin baɗi su ga zama goma ya ce to ga wani biyar ɗin ba a ƙara <laughs> eh shi ɗan kutse-kutse ne da ɗan kwandon shi je nan ya ji labari je nan ya ji labari wai to ga wani sauran biyar ɗin ma za a goma aka canja aka ba da biyar da aka ce to Allah ji gan iyaye ce to ai ba su mutu ba aga shi sai an mutu ne ake ce Allah ji kan rai ko mm. aka ce oh wasu mutu ba cewa shanunki in biyar ne kafin baɗi su zama goma ce ah, to ga sauran biyar ɗin to kaga wannan yanzu fi layi me kake tsammani shi ya ɗauka rayuwar ma irin ta duniya ce a gani to kar ka yi tsammanin wai yanda ka gane addini kowa haka ya gane wani bai gane ba wallahi kuma yani wani yana garin ma bai fahimci addini don baka gane aqida ba to baka da ma addinin baka sani hauragiya kawai mutum yake fahimtar aqidan nan to shine matsala duk akan haka mutane za su tajjiya mutsawa su tafi a banza Allah ya sauri wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh kamar a ce babu wani shari'a da ta tsara addu'a dai an ce ka yi ka karanta abin da ya sauƙaƙa kuma ka masa addu'ar da kake ga lalle in kai ka mutu aka maka irin ta kana so ka gane ko ka masa irin abin da in ka mutu aka ma irin shi kana so aka roƙa maka wannan abun kana so to kai ma ka roƙa masa shi eh amma ta hiya salihi na bakin salihi na wannan duka masu ilimin da ne kai kafin a gane yanzu sun daina su ma eh. a rangaya ne yawanci ake irin wannan sai ka ji tahiya bakin salihi eh, ka san da masu tahiya bakin salihi nan nan su ne masu raba fatiya a sahun gaba don wannan ya ce alhamdulillahi zai ce rabbil alamin wani shara ar-rahmani zai ce ar-rahim maliki zai ce yawmiddin haka za a zagaya kowa ya karanta duk sallah in an yi ta ba. eh kana cewa wai da doni ina ce an gane sunayen. to yanzu don Allah wa ya ce musu ayi haka eh to kaga wannan duka ba ya jagube ne a addini jagube ne ba. ai sallar manzo Allah kan tana nan yace sallu tumuni ku salli, ko ku yi sallah kamar yadda ka buga ina yi to yaushe ba za ka tsaya ka dubi yadda manzon Allah ya ba kai a matsayin ka na liman liman fa ya gaji manzon Allah ne to ka tsaya mana ka fahimci ya annabi yayi da jama'arsa kai ma kai wa jama'arka haka amma kawai ka zo kana kirkiro wa mutane abinda babu shi ka dora mutane akan bidiya-bidiya dukkan dukkanta in bidiya ce bidiya ce ba ta da lada a gani dukkan bidiya ba ta da amfani ba abinda zai maka amfani sai wanda ya dace ba a samu ba a addini ne kawai amma ka girgiro, ka bar na annabi ka girgiro naka sannan a ce za ka je lahira ka samu wani abu ka bar na annabi ka bi naka ko na wani hmm? to hasiri dama irin wannan din wanda za ka ga an sa su suna irin wannan limancin din wani baya da littafi goma da ya karanta daga bango har bango wallahi goma a ce dai yau gashi yana da littafi goma ya karance shi daga bango har bango kuma shi ne duk yankin shi yake cewa aiko a bari ma'ana littafi goma kamala ai dole ya zaɗa rawar da su kuma ake buga misali to yanzu mu malamanmu da muka tarda ba za mu bar magana su ba maganar su za ka bi ko ta Allah da annabi sallallahu alaihi wasallam eh maganar su ba ta da amfani don ta saba da ta Allah da ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam amma idan da yau maganar su ta Allah da manzon Allah suka bi ai shikenan mm. dama abinda da ake nema kenan amma mutum ya karkace wa ƙura'ani ya karkace wa sunna ya ɗauki wata bidi'a sabuwa dal wanda ko a jahilcen ma in ka gani za ka ga abin dariya ne sannan kuma ka ce wai kai ba za ka bari ba shi za ka yi ya kamata mutum ne ko bai da ilimi wani abun kan ya san kai wannan ba haka ba Thank you. <laughs> to Allah ta'ala alamu ya kamata dai ahli sunnati wal jama'a ya zama wayayye yanzu ka don yanzu gaskiya mun wuce matakin da eh don ya kamata a ce muna samun ci gaba ku dubi irin littattafan da muke karanta duk su tafi a banza har yanzu dai mu tsaya muna nan kawai karatun kaɗai muke yi ba ɗabbaƙawa hmm? kamata mutum yin yana karatu ya yi amfani da karatu sannan kuma ya yi tasiri yanda wancan da bidiyoyin suka yi tasiri muka ga kamar haka ne saboda yawan yin su da yake to mu dage mu ta yin suna mana har na bayan mu su masu su ɗauka mu ture wancan ɗin da wannan to amma kawai in mun yi sai mu ɓoye kanmu sai mu yi karatu mu ɓoye kanmu muna karatu muna ta ɓoye kanmu yaushe ne to addini zai gyaru Allah ya yanzu yanda makaɗan nan suke ta kiɗa ba sa tsoron mutane mu wai muna bin tsoro mu da muke karanta ayar Qur'ani da sunna wai tsoro muke ji me kiɗa ma bai ji tsoro bai bi titi yana kiɗa amma wai kana jin tsoron ka karanta hadisi kai ai bai kamata ka ji tsoron sufanta kanka da sunna ba kai tunda mai bid'a bai ji tsoron sufanta kanshi da bidi'a ba kuma ko shi ya son ƙarya yake yi Allah don wallahi gaskiya daban ce ita kam ita kam ita ce duk wanda yanda kake kasan gaskiya gaskiya ce to me gaskiya ba he ya kirkiro ba ba he ya jira an kawo mar ba shi dama nasa yana nan tun tun tun. amma waɗansu ba duk shekara sai sun jira to bana kuma wani umarni za a ba mu to kai kuma mai bin ƙur'ani da hadisi umarninka tun ran da aka fiye aliyau ma kamar tulakun dinakun umarnin ya cika yana nan ɗiba kawai za ka riƙa yi Allah ya taimake mu daidai Allah ya ba mu lada kurakurai kuma Allah ya fi mana da muka kuskure a cikin wannan ainihin karatu muna fatan Allah maɗaukakin sarki ya yi mana gyara domin babu bakin da ba zai taɓa kuskure ba in ba irin na annaba ba wanda kuma su ma Allah ne su subhanahu wata'ala ya tsare su masumai Allah maɗaukakin sarki ya yi mana taimako ya yi mana agaji ya ainihin yi mana baiwa da tabbata akan kitabu wa sunna ƴaƴanmu Allah ya shiryar mana Allah ya ba su himma da ƙwazo fiye da mu Allah ya sa su mai gurbinmu da dagewar da ta fita mu da jajircewar da ta fita mu Allah muna roƙon kawai annabi su gane wannan tafiya ta kitabu wa sunna ba a ya ganar da su Allah muna roƙonka wanda kuma ba a ƙaddara musu ganewa ba muna neman Allah ka nesanta mu da shirinsu. ka nesanta mu da su Allah ka taimake mu da taimakon ka agaza mana da abinka waɗanda suke amfani da dukiyarsu don ci gaban addinin musulunci da ɗaukaka sunnar manzon Allah Allah ka taimake su duniyarsu da lahirarsu waɗanda suke amfani da iliminsu don ci gaban addinin musulunci da ɗaukakar sunna Allah ka taimaka musu ka agaza musu duniyarsu da lahirarsu waɗanda suke amfani da basirarsu da ƙwazonsu da kuzarinsu da jikinsu Allah ka taimaka mana mahaɗar mu ta zama jannatin firdausi da rahamar Allah Allah ka taimaka wa wannan gari namu Allah ka ɗaukaka sunna a cikin wannan gari Allah ka rusa bidi'a Allah ka ɗaukaka tauhidi a cikin wannan gari ka rusa shirka, Allah ka ɗaukaka masu ƙoƙarin ɗaukaka tauhidi da sunna, Allah ka ganar da duk wanda bai gane ba, Allah ka taimake mu da gudu tare tsira tare Allah ka arzuta mu da malamai managarta Allah ka tsare su ka kare su ka tabbatar da mu tare da su Allah muna shugabannin shugabanninmu Allah ka gyara mana su ka tabbatar da su akan son gaskiya Allah ka gyara mana ainihin tunanin shugabannin mu ka tace mana zukatansu ka tsarkake mana su ka sa imani mai ƙarfi a cikin zukatan shugabanninmu Allah ka sa son addini ya fi son mulki a jikin zukatan shugabanninmu Allah ka taimake mu da gudu tare tsira tare wannan gari namu Allah ka saukar da ni'ima da albarka mai yawa a cikinsa ‘yan kasuwanmu Allah ka sa albarka a kasuwancinsu makiyayenmu ka sa albarka a kiwonsu manomanmu Allah ka sa albarka a nomansu ‘yan kasuwa Allah ka taimake su da halali yan masu sana'o'in hannu Allah ka taimaka musu wayanda ba su da sana'a Allah ka kore musu wayanda ba su da aikin yi Allah ka kore musu masu neman ilimi Allah ka ba mu ilimin da zai amfane mu duniyar mu da lahirar mu ya amfani al'ummar da zamu rayu cikin su malaman da suke karantarwa Allah ka ƙara musu basira da hazaka ka saka musu da alkhairi Allah ka taimake mu da taimakon ka ka ga zaman da agajinka kowa bukatarsa ta alkhairi Allah ka biya masa mu da iyayenmu da suke raye Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya wayanda suka rasu kuma Allah ka gafarta musu da mu da malamanmu da suke raye Allah ka tabbatar da mu akan gaskiya wayanda suka rasu kuma Allah ka gafarta musu Allah ubangiji ka taimaka mana da hakuri da zama da iyalanmu Allah ka shirya mana da iyalanmu, Allah ka shirya mana da abokan zamanmu, Allah ka taimake mu da gudu tare tsira tare,